kuka kwana jiya mana. fai za na ji aka kaji shi ko ina can na kamar yadda za ka shi ko tambaya zai na halul khairi da gado fadi shafi fadi shafi su arba'in da biyar kuma layi na hudu ko daga ƙasa ne Faɗi bayan shi ita fasaka ta fai zara ki bani yau ga ani ki balana yau ga ani mai matsala kamar dai in ka dukkale magana sai ga wasu sun zo inda ke eh, sai ga wasu mahaya guda biyu tun da kafin hayaki su suka gangaro da abin hausa suna ajiye kaya a gabansu da yake jin tsoron tun daga baki sun zo za a tsinke shi daga annabi fa'ida na jamin minha idan mutum ya tsira daga wannan akaba ta shi da ko akabar mai eh? a mafzulu an alfadili ya go mafzul almarjuhu halar rajihi to idan mutum ya sha yanzu yana fifita rajihi yana fifita fadili kawai ala mace ka duk inda ka taso za ka zaɓi da kyanne ka aikata za ka zaɓi cikakken ne ka aikata za ka zaɓi ainihin mai amfani ne ka aikata ka sha kenan daga wancan ainihin eh, eh, lam ya baka honaka aka batun ya tsalo bohul adu babu yanzu wani shinge da wani road block da ya rage wanda zai tare shi a wurin wa alaiha siwa wahidatan fitattak yanzu fada ya zo ƙarshe ko bahaushe ce aski ya zo ƙarshe ya fi wahala a lokacin yanzu faɗa ne za a yi mutuwa idan ka haye nan ka tsallake shi ma yana ga idan ka tsallake nan ka sha don aka ko bara ka yi ba ana neman ka ta labuta bin ha walau na ja min ha ahadun da akwai mai tsira a wannan na bakwai din nan da akwai bai haiwa lafiya lafiya a wannan gate na bakwai da na jamin harusulullahi. ga manzannin Allah sun tsira kenan har manzannin Allah shi kan bai basu ba wannan wa an biya uku kai mu yanzu ina hallu dole ne wannan lamari a tsaya a masa kallo da kyau a yi masa tanadi da kyau sannan a haɗa da roƙon Allah idan Allah bai samu mutum agaji ba nan ba bai tsallake ba sai da tunan sai ya shiga hannunsa wa akramul khalqi alaihi mafi karancin ainihin halitta a wurin Allah bai sha ba hiya akabatu shi ne shi ne jet din da zai saki rundunansa gaba ɗaya alaihi na da na ƙasa mutane da aljanu da asalin shekanu da shi kansa a yana tuna ko bi da bangarorin cutarwa bil yadi wal lisani wal ba a yi hako mai ba za a fafa da yanzu tabawa ake a dan taba a bari taba a bari ran da aka rika da kyau to na tabbatar maka kila abun da zai same mu a yau sai ya fi abun da samu sabai magana kisa ba hamsin magana shiga duke ba hamsin magana shiga tsakanin mu a fasa abun da muke so mu aiwatar ba iyaka da haka nan zai sako makiyansa da hannu ciwace-ciwace ma zai kawo su da harshensa duk wani makiyin Allah da sai na magana kan imma kwanye da shakkiri wa imma an yi ha Allah Allah suke tsaye kuskure a tabbata a cikin ku yake a nuna duniya a zama su ji a masu tsoron Allah a zairin maganar tsoron Allah kaga kaga kaga kaga wal qalbi haka a zuci a wani ka wani gari a gidan ku a tsangwame ka gidan ku inda ka haife ka dinkin ka ne wa'annan amma su kuma ba sa kaunan ka ne ya laifin ka kace zaka yi ala hasabi martabati za a tsangwame shi daidai da irin mukaminsa alkhair idan mutum da gaske yake yi ya ga yaƙi da gaske fa kullama alat martabatahu duk lokacin da martabata ta daga ajala ba alaihi al'aduwa wa bi khaylihi bi khaylihi wa rajlihi yanzu ba kwa ganin idan kuna rafe rafe ya fi sauki ma'ana rafe rafe in sun tashi ku zo ku tsora su kore ku yau kuna je nan kuna rafe rafe a nan za ga ba damu da koma amma kaga ran da kuka masallaci da ga sabon fitar kwanan nan mala da yanda ba ku da masallaci a buki kuke ƙarfi sauƙi sauƙi ba da yanzu amma yanzu fa haka kawai fa wane ne kwanaki da wata guguwa ta tafi a kashi da cikin masallaci haka kwashe ma jama'an gaba daya haurawa ma aka yi so da wani dalili ai an ga wasu mutane ne ɗauki kafi na ke suka shiga ku ɗauki kafi suka aka kewa da wasu baki sun ku suna kwana a masallaci ne ya banga fa ba ma jami'ai ba jami'ai ba su gansu ba ss ba su gansu ba dss ba su gansu ba yan sanda ba su gansu ba sai can banga suka gansu suka kewaye masallacin da adduna da sanduna suka haura ta kan katanga saboda kasa tsere aka kasa a bashi lokacin da suke masallacin kudan garin ya kallon nan bai faru to takuna sai ko sake samun wani dan ci gaban nan kuma Allah ya san irin masibar da za ta kewayo abu ne ya kamata mutum yana tafiya yana kallo kana tafiya kana kallo lokacin da ba ku da komai za ka ba da mutum sosai kuna daɗa samu ana daɗa damuwa da ku kuna daɗa samu gaskiya suna daɗa bayyana cikin ku da wani to wannan a kafa ce ba wani abu ne ba daga shi ne wannan shi ne yakin da ake magana nan ne yaƙi wa zahara alaihi cikin dake zai yi gangan ko kansa da rundunansa wa sallata alaihi zai tsoro masa hizbahu wa ahalahu shi shi annabi bi anwa'i kasalaiti duk wani mugun abu da ka sani sai ya janyo shi da ko ruwa an ya kai toshe wani wurin da yayi da ruwa ruwa in ta kan shi da kuke zaune ko yi fan da shi mai kyau to nan ma ba zai iya ba yanzu ya za a yi ya zagaya ya samu to ai kun yi gini a kan ruwa shi da dai cikin wa'anda za a tada ya zama kuna ciki ko nan ma ba mai bakin kogi ba muna nesa da kogi to yanzu sai yaya yana da hanya daban wa hadhihi al-aqaba wannan aqaba wannan obstacle illahi latalahu fi takhallus minha ba da bara ba hanyar sosalewa daga wannan labutta sai an yi aran gaba dole sai ya taba rayuwar mutum sai ya taba jikin mutum sai ya taba dukiyarsa sai ya taba jama'an shi فإنه كلما جد في الاستقامة أدل لوكتين عند متن يدعي أكن استقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد الأدو في إجراء صفائه shi ما zai دعي وان شنو makiya cinno wawaye su zo فهو في هذه العقبة fi hadhihi wannan aqaban قد لبس لعنة shi شي ya riga ya sa uniform ya yaki don haka fada sai ya ga bayan mutum wa za fi a duri lillahi shi kenan shi kamata shi mutumin ne kenan fa nan mutum tun tunda ya yi istiqama fi hadhihi al-aqaba adalla bi bisa ya fada da shaitan wa في محاربة عدو الله عدو ya fara ya kamake in Allah wa billahi saboda Allah anan mutumin da ya tsaya ya dage a wannan yanayin a wannan halin yana da wata martaba daban ita ce ake ce masa ibada ta gaba da ta zama muragama muragama ne kawai abin da ya aikata kamar Allah taimake shi ne yana kankame da tsaye shaidan illa ya tsaga shi kawai in yi wata ibada yana gudu da kansa ne a kafa mutum bai sani ba abada ko an sani da shaidan ɗin ya kuma ina ya da Allah sa irin wannan karfi ana za ka ji ana sai malam me baya so sosai shekara ne shi kenan su aikata yaya na gurza hankin shaidan ke yi ita wannan ibadarsa ba ta haura ibadodi sunanta muradama محاربة وعبوديته فيها عبودية خواص بوتات تذاقط العارفين وهي تسمى عبودية المراقبة عبودية بوتة تاعتنا قرزة عن شيطان لا ينتبه لها إليه مثل a lokacin nan abin da ke damun ka kuma kada aka yi ni an ce min ban iya kaza ba ni an ce min jahili ni an ce min kaza ni an ce min haye kaza ni wallahi ba ban yadda zan yi bishar da ki yanzu ne kawo kan fatan Allah tsora duba kayan aiki daidai kake wannan dubi da kake makamai kake da tsagiya gyarawa sai laga wani gatari ya yi rashi ya dakushe ka koda shi ka tabbatar da hujjoji wasu kibiyoyi naka sun fara ainihin a nan kila ka zaɓe wannan ka ƙara shafa musu mai tsirikiyarka da kake harbi da ita ka shafa mata mai kasar kake ka daɗa laushi a lokacin shi ne don duba dalilan duba dalilan a yanzu an ta sawa Allah shaitan akan hancin shaitan kake Allah yanka bihu laha illa ulul basairi tammati sai masu basira wala shay'a ahabba ila Allah ai babu wani abu da yafi soyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala min muragamati waliyihi li adwihi irin gurzawan waliyinsa da yake wa makiyansa baka ji ana cewa duk wanda ya yi hijira ya je da mora ga matan filarci eh? in ji bar inda kake ka koma wani wuri don jin daɗin bautan Allah a can kana samun na ƙasa shi ɗan hankalin sakan tashi ka samu wurin da za ka haka ah, rike kiyaye shaidan ka dinga gwanza shi a ƙafa ka ina ma da maki da na ɗauki maki ba da ni baƙi ya fage gama ba ɗan ka rike kiyasa sai yankwa ne sai haka kafafuwan gaba da na abun nan bai ma suna ne ya kushe ka lokaci sai kaga kawai da kai haka kan gurza shi haka ko kan shi za ka yi musu dauki to haka na musu zai wa shaidan ko yake wa shaidan amma ba ka kama majajin wa idazatihi da ta shi lahu وقد اشار سبحانه الى هذه العبوديه في مواضع من كتابه جدي إيه، إيه، فش شو دا ای مکر ای تعرف دا اجنی ها کو تازه دا اجنی ها تو که تکیه چون wannan wato yau karatu tun safe kowanne aka ɗauko shi sai dai mu gaji mu yanke sai gobe muna dawowa alkawakin mun najira ina